ta ƙara jan hankali ga su 'yan siyasa da waɗanda suke kan kujerar mulki suke so su ci gaba da waɗanda suke so su samu su sani cewa mulki na Allah ne kuma wanda ya ga dama yake bawa dabarar mutum ko iya yinsa ko jama'arsa ko ƙarfinsa ko wayensa, ko dukiyarsa ba za ta sa ya samu mulki ba in Allah bai ga damar ba shi ba Allah cewa wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana ba da mulkin sa ga wanda ya ga dama ci tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha kana ba mu wanda kaga dama mulki kana kuma kwace mulki daga hannun wanda kaga dama saboda haka abu ne a hannun Allah sai wanda ya ga dama ya bawa to ya kamata su san da wannan abu na biyu su sani cewa samun mulki ba shine samun ɗaukaka a gurin Allah ba ko matsayi ko daraja shaidan yana yi ma wasu rudi cewa in suka samu mulki to kamar Allah yana son su shi ya ma ya danka bayansa a hannunsu ya sanya su wakilai waɗanda za su kula da sha'anin bayansa wannan rudi ne na shaidan kamar yadda ibn jauzi ya ambace shi cikin littafin su talbisu iblis yana da cikin rudin da shaidan yake yi wa masu mulki da rika nuna musu cewa ai tunda har kuka samu mulki to Allah yana son ku inda baya son ku ba zai ba ku ba tunda ya ba ku to yana son ku to wannan babu shakka rashin sanin wato ayyukan ubangiji ne Allah yana yin ayyukansa bisa hikima duk abinda sa ta hukunta shi yake yi ba lalle ne kai ka san hikimar ba amma shi baya abinda babu hikima a cikinsa alimun ne hakim komai da cikakken ilimi yake yin sa kuma komai cikin ayyukansa tattare ke da hikima duk wani aikinsa akwai hikima a ciki duk wata kaddara tashi akwai hikima a ciki duk wani tsari nashi akwai hikima a ciki ka santa ko baka santa ba wannan ba shine wani abu ba amma dai a matsayinka na mumini musulmi dole ka yadda cewa akwai hikima cikin aikinsa don haka yana ba da sa ga mutanen da yake so yana kuma ba da mulkin sa ga mutanen da baya so yana ba wa masoyansa yana ba wa makiyansa kowa yana ba shi ya ba annabi dawud ya ba annabi suleiman mulkin da bai ma taɓa ba wa ɗan adam ba rabbi habli rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di naka antal wahhab sannan ya ba wa fir'auna ya ba wa namaruz wanda yayi jayayya dangane da sha'anin ubangiji yace shi ma ubangiji ne Alamtar idan ladai haja حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك saboda shi ma Allah ne ya bashi to saboda haka kaga ashe samun mulki ba ita ce alamar samun kusanci da ubangiji ba inda haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu mulkin da yafi na kowa to amma da aka bashi zaɓi, me yake so ya zama abdur rasulan ko malikan nabiyya sai ya ce bal abdur rasul a maida shi bawa manzo wanda zai rika yin al'amuransa bisa umarnin ubangiji subhanahu wata'ala annabi annabi Sulaiman ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi faffadan mulki kasaitacce da bai bawa wani dan adam ba ubangiji yana cewa وسخرنا له فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأسفات هذا أطاؤنا فمن haka Allah subhanahu wataala ya mulkin Annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya ce da shi muka hore masa iska muka bashi iska wanda suke tafiya da shi inda ya ga dama da umarninmu rukha'an kuma a natse duk da karfin kadawarta da saurinta amma a cikin nutsuwa take tafiya da shi haithu sa duk inda ya fuskanta Allah ya hore masa shaidanu aljanu kulla banna'in wa gawwas akwai kowane magini masu gine-gine iri-iri da masu nutso cikin ruwa su samu masa gwalagwalai da duwatsu masu daraja na ƙarƙashin ruwa wa akhari na muqarrani na bil asfat ya ba shi damar kuma daddaure wasu waɗanda suke masu taurin kai ya daure su cikin cikin kukumi Allah subhanahu wataala ya ce haza ata'una wannan kyauta ce muka yi maka famnun au amsik bi ghairi hisab ka dauka ka ba wanda kaga dama ka hana wanda kaga dama babu bincike ubangiji ya yayi kyauta ga wanda yake so cikin abin da Allah ya bashi na sarautarsa ya hana wanda ya ga dama babu maganar a bincike shi babu EFCC babu wanda zai bincike shi ya dumbuza ya ba mu wanda yake so ya hana wanda yake so kuma mutum ya yi magana ga Aljanuna. sai su yi gaba da shi to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya tasarrafu bi amrillah shi annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya sakan masa hannu ka je kai famnun aw amsi bi ghairi hisab amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana alqasim wallahu wal mu'ti shi kam kawai rabawa yake ya barwa Allah Allah subhanahu wataala shi zai bayar shi rabawa yake wannan yana nuna maka tamamul ubudiyya cikar ubudiyyarsa ga Allah subhanahu wataala ya ki yadda ya karɓi kowane abu a hannunsa ya bar komai a hannun Allah shi sai dai kawai in an bayar ya kasa ya ba mu wannan nashi kaso ya ba mu wannan nashi kaso amma ce Allahul Muwati Allah shine mai bayarwa Annabi Sulaiman kuma aka ce famnun aw amsik bi ghairi hisab wannan ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kamalul ubudiyya shikar zama bawa na Ubangiji subhanahu wataala wanda baya kowane irin motsi sai da umarnin Allah subhanahu wataala saboda haka da a ce mulki alama ce da take nuna kusanci ga Allah subhanahu wataala to da sai Allah subhanahu wataala ya danka irin wannan mulki a hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wanda ya samu kada ya rika jiji da kai yana fariya yana ganin kamar dabararsa ce ko iyawarsa ce ko kuma ya rika daukan cewa kusanci ne ga Allah ya sa ya samu sannan muna yawan jan hankali akan cewa ran dan adam musamman musulmi ne musulmi ya fi mulkin duniya ya fi duniya da abin da ke cikinta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ce la zawalid dunya ahwanu inda Allah min nafsil mu'min wato duniya duniya ta gushe gaba ɗaya da abin da ke cikinta ya fi sauki a gurin Allah akan a kashe ran mumini ɗaya saboda haka ba maganar mulkin Najeriya ake ba ko mulkin Kano ana magana mulkin duniya duka a rasa duniya gaba daya ka rasa ta a hannunka take to ya fi maka sauki akan ka yi sanadiyar salwantar ran mumini guda daya saboda ka muna kara jan hankalin 'yan siyasa kansu san girman haƙƙin al'umma da yake wuyansu wasan cewa rayukan mutane suna da tsada a gurin Allah babu wanda zai yi sanadiyar zubewar jinin wani mumini kuma ya kwana lafiya ranar gobe kiyama sai ubangiji subhanahu wataala ya tsaye da shi da wannan wanda ya sanadiyar zuwa jininsa ko ta da hankalin wani mumini ba gaira ba dalili ubangiji sai ya tambaye ka a yau cikin hudu bata na yi magana akan kisoshi guda biyu wadanda suna da alaka da halin da al'umma take ciki kissar farko kissar namla tururuwa wacce ta ji motsin zuwan annabi suleiman a zamantowarta shugaba a cikin masarauta ta tururuwa kasance wata shugaba wacce take kula da sauran jinsinta na tururuwai amma da ta ji motsin annabi suleiman da rundunarsa ta san cewa akwai haɗari ga su ‘yan uwanta tururuwa jama'a tururuwa sauraka ta kira wasu cewa ya ayyuha namlu dkhulu masakinakum la kuma Suleimanu wa juluduhu wa hum la yash'urun ta kirawo su ta ce maza maza su koma su shiga ramukan su su koma gidaddajin su kada Suleimanu da rundunarsa su tattake su ba sani ba idan ya kasance tururuwa ce wani dan ƙwaro, wanda bai zama komai ba in ka kwatanta shi da sauran halittun Allah amma a matsayinta na shugaba tana tunanin yadda za ta kare rayukan al'ummata da tsare su kada wani abu ya cutar da su ina shugabanninmu mutane waɗanda Allah ce wala karramna bani adam ina suke suna ganin irin yadda ake zubar da jini ake kashe-kashe ake sace mutane ake kai musu hare-hare a masallatansu da makarantun islamiyya ina suke ba sa magana ina suke ba su ɗauki mataki ba yanzu wannan tururuwa bai sassa zaman musu darasi ba eh, ƙwaro ne wanda muna ganinsa muna rena shi ga irin darasin da Allah subhanahu wata'ala ya ce suka bayar ya ayyuhan namlu qulu masakinakum ku koma gidan jinku wannan shi ne abin da za ta iya yi ba za ta iya fitowa ta tare annabi Suleiman da rundunarsa ba amma kuma tana iya ba da wata doka ga 'yan uwanta domin su yi abin da zai kare musu rayuwarsu ashe kaga kare ran dan adam a gurin shugaba wanda yana daga cikin abin da yafi komai girma a kansa kare masa addinin sai kare masa rayuwarsa bayan addini babu abin da yake zuwa sai rayuwa kai kare masa addinin sai kare masa martabar ransa amma muna gani yanzu mu duba mu ga yadda gwamnatin new zealand irin yadda hankalinsu ya tashi yayin da ɗan ta'adda ya shiga masallaci ran juma'a ya karkashe musulmi kashe mutum hamsin saboda tsatsauran ra'ayin addininsa na kiristanci ka ruba yadda hankalin gwamnatin ya tashi suke ta kokarin yadda za su lallashi musulmi su kuma kwantar musu da hankali su nuna musu za su ɗauki dukkan wani mataki na su ga cewa irin wannan abin bai sake faruwa ba yaushe ne a ƙasa irin new zealand a ce za a buɗe taron majalisa da karatu alkur'ani amma a sanadiyar abin wannan mutum ya yi sai gashi kuma karatun alkur'ani ha a cikin majalisa eh, eh. Allah ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum eh. sai gashi kiran sallah an ba da umarnin kiran sallar juma'a duk a sashi a kafofin watsa labarai saboda haka wanda baya so ya san akwai musulunci a duniya sai ya mutu waye isa ya sa kiran sallah a gidan rediyo a kasashen turai amma sai gashi saboda wannan abin da ya faru ana ta su da lallashi to sau nawa aka je aka kashe musulmi a masallaci a ƙasar nan sau nawa a baya can an yi irin wannan sau nawa a borno da yobe da jihohin abin nan arewa maso gabas sannan a yanzu a zamfara ko cikin watan nan an shiga masallaci an kashe mutane ranar juma'a an shiga masallacin islamiyya an kashe yara da malamansu amma ka ji an dumama gari da maganganu babu wanda za ka je na maganar to yanzu wannan tururuwa da allah ya bamu yake mu labarin ta ba tafi waɗannan mutanen daraja ba eh a da can akwai wani malami da ya rubuta littafi tafdilul kilab ala kafirin min man labisa thiyab littafi ne ya cewa karnuka da dama sun fi mutane da dama daraja malami ne ya kawo hujjoji cewa kare za ka kyautata masa ba zai manta wannan kyauta da kai masa ba kare saboda haka zai iya bada rayuwarsa wajen kare mai gidansa saboda mai gidansa ya kyautata masa mutum nawa ne bai da wannan amanar saboda haka muna kira ga gwamnati lallai ta ɗauki sha'anin tsaro da muhimmanci kwarai da gaske shine kashin bayan komai komai ba zai yiwu ba sai da tsaro